'yan ƙasa da hukuma. Ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci, mai wannan hali yaushi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne. Masaurai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Aka dakatar da mu aiki babu wani takamaiman dalili wanda yake an gabatar mana da shi su yayan mutum tun daga wannan lokacin da an ka dakatar da mu a ila yanzu ba a ko magana biya musu kuɗin makaranta don ba mu iya muna ta abin da za mu ci ba mu iya wanda wannan hali ya yi silar mutuwar ɗaya daga cikinmu ya samu matsalar bugun zuciya Allah ya nasa iko. Ƙorafin ma'aikatan da gwamnatin Zamfara ta dakatar fiye da shekaru biyu da suka shuɗe shine batunmu na yau. a da sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more madalla matsare jim kaɗan bayan kama madafin iko a shekara ta 2023 gwamna dauda lawan na jihar zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya ya amince da dakatar da ma'aikatan hukumar tattara kudaden shiga ta jihar su 145. Hakan dai na nufin umarnin hana su zuwa wuraren aikin su da kuma dakatar da basu albashi. Yanzu dai fiye da shekaru biyu kenan ma'aikatan na zaman rayuwa na rashin tabbas. Al'amarin da ke ci gaba da jefa rayuwarsu da ta iyali cikin mummunan yanayi. Abdulrashid Shiti Bungudu na cikin waɗannan ma'aikata su 145. Kwatsam aka dakatar da mu aiki babu wani takamaimen dalili wanda yake an gabatar mana da shi wanda shi kuma duk abin da ya kamata mu yi mun yi a matsayinmu na ma'aikata domin kadin bin haƙƙinmu muna kan yi amma dai hawa yau Allah bai sa mun ka samu abin da muke kokarin mu cimma ba me ya faru aka dakata da ku to alhamdulillah mu gaskiya ba mu san wani dalili ba a kiran mu ga mai daraja gwamnati mun same shi mu karan kanmu mun yi magana da shi baka da baka ya tabbatar mana ya mana rantsuwa da Allah cewa bai zo don ya kori kowa aiki ba kuma ba zai kori kowa aiki ba mu da shi haka da ni mun yi magana da shi haka kuma ya tabbatar mana da cewa za a mai da mu aiki mu jira za a je a yi verification kuma alhamdulillah tun daga shekarar da ta gabata farko farkon ta mai jiragen gwamna ya yi kwamiti na verification kuma mun je dukkan makonmu da kwakwatan mu an muna verification wanda shike bayan gama verification su waɗanda mai jiragen gwamna ya sa verification committee suna nan rayu, sun tabbatar mana da cewa dukkan recruitment din da aka yi na ɗaukar aiki a jihar Zamfara a wancan lokaci babu ma'aikatar da aka ɗauki aiki legally yanda ya kamata irin hukumar ta tara haraji ta jihar Zamfara. Baga bin Bungudu wasu daga cikin takwarorinsa sun fayyace irin mawuyacin halin da suke ciki biyo bayan wannan mataki na gwamnatin zamfara a kansu. suna sunana Mustapha Abdullahi Talata Mafara lokal Government Zamfara State. ina kira ga mahukuntan Board of Internal Revenue Civil Service Commission mai girma gwamna Dr. Daura Lawal Dare da su dubi girman Allah su dubi halin da muke ciki. Yau kimanin wata ashirin da dakatar da mu albashi wanda wannan hali ya yi silar mutuwar ɗaya daga cikinmu ya samu matsalar bugun zuciya Allah ya nasa iko wanda da wannan halin da muke ciki ya yi silar rashin karatun 'ya'yanmu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tsakani da Allah mun shiga halin haula'i wanda dakatar da mu da aka yi ba mu san hawa mu san sauka ba rashin wannan albashi da an ka dakatar da mu mun shiga halin da ko makina ni ban so shiga cikin irin shi su yaya mutum daga wannan lokacin da an ka dakatar da mu har ila yanzu ba a ko magana biya musu kuɗin makaranta don ba mu iya muna ta abin da za mu ci ba mu iya harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Tuni dai masana dokokin ƙasa da sha'anin shari'a suka fara tsokaci dangane da wannan batu. Barista Bello Galadi, tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya ne reshen jihar Zamfara, ya yi tsokaci kan tanada-tanada tanadan doka game da sha'anin sallama ko kora ko kuma dakatar da ma'aikaci daga aiki. Shi aiki na gwamnati kamar mu'amala ce ko kasuwanci. kuma ba a tursasa ma kowa ba a tursa sama wanda ya ɗauki aikin ba a tursa sama wanda ke aiki din ma'amala ce tsakanin mutum biyu kuma sai kowa ya yadda sannan ake yin ta saboda haka idan gwamnati ta ce ta gaji da aikin ka to ba buƙatar ka ce dole sai ka aiki idan kai ka ce baka buƙatar aiki da gwamnati ita kuma babu buƙatar gwamnati ta tilasta maka yin aiki so idan idan gwamnati ce ta gaji da aikin ma'aikaci wajibinta ne ta sallame shi ta ba shi takardar sallama ta faɗi cewa ta sallame shi ne don ba ta buƙatar aikin shi sannan duk abin da ya shafi haƙƙin shi ta ba shi idan kuma gwamnati ta sallami ma'aikaci ne da tunanin cewa ya aikata wani laifi shi ma akwai dokoki na civil service rules kafin a sallame shi to idan ya kasance an sallami ma'aikaci ba a faɗa mishi abun da yasa aka sallame shi ba ba a faɗa mishi kuma wace ma irin sallama ce aka mishi ba sallama ce ta ba a buƙatar aikin shi ko ku sallama ce ta aikata laifi kaga akwai saba doka ta ɓangaren gwamnati ta wannan fuska. sannan idan misali kuma an sallame shi ne don tunanin cewa an ɗauke shi ba kan ka'ida ba to shi kuma yana da kyau a tantance menene ya faru na rashin bin ka'ida wanda aka aikata tunda ita gwamnati ci gaba take yi ah, da gwamnatin ah, yarima wanda shine farkon gwamnan jihar zamfara da gwamnatin ah, dr dauda lawal wanda shine gwamna yanzu duka gwamnati guda ce mutanen ne kawai ake jujjuyawa amma dai duka gwamnati guda ce duk abin da yarima ya aiwatar a madadin al'ummar jihar zamfara ya shafi gwamna wanda yake kai yanzu sannan ya shafi gwamna wanda zai zo bayan wannan saboda haka al'amari ne wanda yake tafiya har abada yayin da masana dokokin ƙasa da shari'a ke fashin baki dangane da wannan dambarwa ta sallamar ma'aikatan haraji su 145 a jihar zamfara shugaban ma'aikata na jihar zamfaran da shugabar hukumar tattar kudaden shiga ta jihar sun ki cewa uffan dangane da wannan batu wato lokacin da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura ya tuntube su. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman shi Abdulrazak Bello Kaura, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba. ba horin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba